ka take ko madina ko kuma su wato abinda take karantarwa mala salih kada kunsa min tubuti alhamdu na cewa tabbata godiya gare shi take abinda da godiya wa huwa alwasfu bil jamili lillahi wato sifa da abinda ya kamata a yaba ta tabbata ga له ما في السماوات وما في الأرض من لا ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أبعد من ذلك ولا أبعد من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب wa ƙarar kafaru waɗannan da suka kafirta suka ce la ta fi sa'a ai sa'a tashin kiyama ba za ta zo muna ba kun ga wato kafirta da sa'a tashin kiyama kafirta ne da dukan kome domin ita ce natija wato mutum ya yarda akwai ubangiji ya aiko kuma akwai tashin kiyama a tayar da mutane a yi musu sakamako yarda da ita shine cikar imani wato wanda ya kore take nan kamar ya kore sauran abubuwa duka kullahun ka ce musu bala wato in tana zuwa waraddi na nan tsaye da ubangiji na tana zuwa la tatiyan naku alimul gaibi kuma wanda zai zo da ita shine masanin fake wato ya san abin da koye wala ya azbu anhu mithqalu zarratin ba abin da ke nisanta ba abin da ke fakuwa gare shi wato gurgudon azzarra nauyi wato mahi karancin tururuwa wato baya nisan baya bacewa gare shi fis samawati wala fil ardi cikin samai kuma haka nan cikin kafa bai bacewa wala asgara min zalika ko kunci daga tururuwa wala akbar ko abin da yake girma illa fi kitabin mubin ba ce yana cikin littafi littafi na wanda a bayyana ne bayyinu huwa lahu shine al mafud wato komai yana nan cikin sa ba ma wai abin nan a an san shi ko ba san shi ba an san ha kuma yana rubuce to ci gaba ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق To ne ji zai lazina amanu Allah ya rubuta komai cikin littafin sa don ya saka mu waɗanda suka aikata suka yi imani wa amilu salih sun ka aikata ayyuka na ƙwarai ulaika lahum maghfiratun waɗanda na yi iman ka da imani da aikin ƙwarai suna da wata irin gafara kuma suna da wani arziki na karinci ne mai kyau sun janna cikin aljanna to ci gaba to wallazina sa'u fi ayatina waɗanda sun kai aiki ga ɓata mu wato kullum suna kokarin kada a yi aiki kada a fahimce shi balle ma a yi aiki da shi wato eh, mu'ajizina suna kaddara wato za su buwaye mu ai musabiqin na suna masu tsere muna fa kutu na su kuce muna lidannihim Allah ba su domin suna zaton babu tashin kiyama wala iqab kuma suna zaton babu azaba ulaika lahum azabun waɗannan suna da wata azaba wato min rijzin ta kazamta alim wanda yake mai tsanani kun fahimta ko to ci gaba إليك من ربك wayar allazina wutar ilmi amma waɗanda an ka ba ima an ka ba ilimi wato e, ilimi na na abin aman waɗanda sun kai imani su ne ahlul kitabi mu'minu ahlul kitabi wato waɗanda an ka ba ilimi daga cikin waɗanda na imani daga cikin da nasara kamar abdullahi ibn salam wa sabi ko suna ganin allazi unzila ilayka min rabbika huwa al abin nan da an ka saukar daga ubangijinka wato qur'ani huwa al shi shine gaskiya wa hadi ila siratin mustaqim kuma yana da zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya ai wato abin nan kuma yanka ko ai wato abin nan ilal aziz alhamid zuwa ga mabwayi alhamid wanda yake abin gode ma shine ubangiji zil izzatil mahmud wanda yake shine da izza ba abin da ke buwaye shi kuma wanda ake gode ma to ci gaba وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل مرجعكم إلى مرجعكم na ممسك waɗanda zai suka kafirta suka ce wato sashen su ma masashe suna mamaki hal nadullukum ala rajulin sun kace shin kuna so mu nuna ku mu nuna muku wani mutum yunabbi'ukum wa uku wanda yake baku labarin cewa idza muziktum kullum mazikin in kun ka mutu an ka kakkatse ku kullu ko wata irin kakkatsewa kun ka lalace cikin ƙasa annakum lafi khalqin jadid wai ku kuna cikin wata halitta sabuwa kuna son mu nuna muku shi wai idan da kun ka mutu kun ka zan kasa wai kuma abin nan za a tayar da ku kuna son mu nuna muku shi <laughs> kun da ku to aftara alallahi بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد abtara alallahi kalban shin ya kaka wata ƙarya ne ya jingina ga Allah fi dalika ga wannan na cewa wato za a tayar da mutane bayan sun zan ƙasa an da jinna ko ku hauka a gare shi a jununun wato ko akwai hauka gare shi تخل به ذلك وتولى كيباتا مسا هنكلي قال تعالى الله يكي بل الذين لا يؤمنون آآ لا هي لو يكي سيدي وأن بسي إيماني لله رابا في العذاب الشد في العذاب سنة تكن عذابا في الدنيا تكن الدنيا وأن بسي بسي يدد الله رابا wadda yake lahira ita ce ta tattara akan tashin kiyama da azaba to suna cikin azaba tun daga nan duniya liqo'im bi zalika fil fitan ad-da'im domin matukar mutum bai imani da addini da lahira ba to kullum yana cikin fitinu ya bangaro wannan ya abin yana taushe wannan sai wannan ta fito dan da ka yake komi wadda lal ba'id kuma yana cikin bata wadda amma ya nisa min haƙƙi da gaskiya wala yarji'una ilayhi ba su ya komo wa gaskiya kun fahimta ko duk wanda yake da ka yake yi to bai san inda alheri yake bai san inda sharri yake ba inda sharri yake ya zo bangarowa sai ya bangaro sharri ya bangaro inda yake da tsammanin khairi sai ya bangaro sharri to ci gaba awa lam yanzuru ila samai shin ba sai dibi zuwa ila ma bayna addini ma kallu ba sai dibi ga abin da aka gaba gare su ba da abin da abba ya gare su ko abin da a sama da su da abin da a kasar su min sa'i wato na sama wal ardi da kasa in na sha na tubihim al ardi in mun so za mu sa kasa ta shafe su aw na zikira alam kisan ko ko mu kadan mutu wani babbake daga sama min sama'i daga sama inna fi zalikal mar'a ga wannan abin gani la ayata akwai aya cikin kulli abdin muni ga kowane bawa mai mai da al'amari ga Allah raji'un ila rabbi man mai komawa ga ubangiji fa dalla ala qudratillahi ala al wanda yake in ya koma ga ubangiji zai yi ishara da wannan abu ga ikon Allah wa ma yasha'uhu kuma Allah na yin wato yayi dilala ga wannan akan tashin kiyama kuma da abin da Allah ke so abin da ake ce mu komawa zuwa ga Allah inna ma huwa bil iman wal amal salihah wal amali salihah imani da ayyuka na kware waɗanda Allah ya ce shine komawa ga Allah wa biha yasaqimu takfir eh, tafkir yake kyautatuwa wa yakunu al saliman kuma da su ai hankalin mutum ke zama lafiya kun gane ko bayan ذكر قصة داود بعد هكذا أنك تقول قصة داود وديك موضوع السورة أن قوام domin sura tana nunawar wato tsari bai yiwa wato sai da imani da aiki na kwarai to ga abin da da ya taho shi ne san shin waɗannan wanda an ka ba iko imani ya tabbatar da shi fa ya ce. shi wannan aiki ko da office ne ka gane to madalla وَلَمَنَا يا to kada na dawo da na fallan mun ba dawo da wata kyauta daga gare mu falala nuguwa muka bashi annabci wa kitaban kuma muka bashi littafi wato wanda yake yana aiki da su wa qulna mun ka ce masa ya ji ba jibalu bi ma huwa tsayar ya duwatsu awudi ma'ahu wato ki koma ki ta kararin tasbihi tare da shi ki tasbihi ku yi tare da shi ai irji'i wato ku konkoma abin nan wa tasbihi tare da shi wakila tazbihu bi lugati habasha abin nan amrun nan aba ya ubu ai irji'i ma'ahu bi tasbihi ki konkoma tare da shi da tasbihi wa tsair kuma da tsuntsaye A ah, ai wada auna ha ma au mun ka kirai duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi wa alanna lahu alhadid sannan kuma bakin karfe mun ka maishe shi mai laushi tare da shi ashe kenan wato idan mutum ya koma ga Allah ya yi aiki da imani kuma da abin da Allah ya umarce shi wato ba mutane ‘yan uwansa ɗaya za a sauƙaƙe masa ba har duwatsu har tsuntsaye duk za a sa su dora bauta ma Allah tare da shi domin duk abin da wani ya yi ko menene ya yi ya yi don Allah ne kun fahimta ko a sa su bi tare da kai wata ni'ima ne sai aka maka suke wa wawa sai da mani shi yake girmamawa <laughs> kun gane ko to girmama shi ne Allah ya yi don ya sa waɗannan abubuwa suna aiki tare da shi to ci gaba sadiga ne A neman sadigatin Allah ya ce masa ka aikata sulkuna, duru an wato sulkuna ka kawamil cikakku, ya jurru ha labisu ha alal'amli wanda yake ya sanya zai tsorajen su har ƙasa. wa qaddir fi sannan kuma ka ka daidaita wato ga tsarawar abin nan zabban sulke ila lisani ha sarrad mai yin sulku da suna ne sarrad domin yana daidaita yan san yan abin nan ne dan zabba ne wani bayan wani eh, abin nan sarki da sarki ai ij'alhu bi haythu tatanasabu shilaqahu wato ka sanya waɗannan abin nan zabba na sulke inda yake za su yi munasaba su yi daidai wa amalu salihan sannan ku aikata aiki na kwarai innahu bima ta'maluna basir wa tahu ubangiji mai gani ne ga abin da kuke aikatawa ko ko ko wa ujazikum bi zan saka muku da shi eh? wa inni bima ta'maluna basir ni mai gani ne ga abin da kuke aikatawa wa kun bi in saka muku da shi fihi isharatu ila wujubil kasb wannan ya nuna wajibi ne mutum ya yi sana'a wanda zai rayu akanta bi qadaril hajati kuma ga Dawud alaihi salamu sarki Allah ya hore masa duwatsu da abin nan habbakin karhe an hore masa yana yin sana'a wanda zai ci ala baqil ayyam wal layali lil ibada wato shi sana'a bayan kana sauran kwanuka da sauran daruruwa don ibada wato ibada nan hatta gudanar da mulki cikin mutane ibada ne kun kun fahimta ko ai qaddir fi zalika al'amal ka qaddara ga wato ka samu iko ga wannan aiki wala tashtagil jami'a aw tuqatika bil qadr kada ka shagaltar da dukan ayyukan ka da da sana'a kawai bal hasir fihi alquta fa hazmu ka samu abinci ya ishe ka saura ka taho kai ta bauta ma ubangiji wai ta bil ibada ka shagala da ibada duk abinda mutum yayi ibada ne matukar ya shi kamar yadda Allah ya ce saboda haka wato ko menene ba bambanci tsakanin mai mulki da tsakanin mai abin nan dako da tsakanin makeri da mahalli da makiyayi da kowace sana'a mutum ke yi yayi ta eh, kamar yadda Allah ya ce ibada ce kun gane to ci gaba غلوها شهر ورواحها شهر وأذلنا له عين القسط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يدعو منهم علينا to bayan Dawud kuma sai Allah ya bashi abin nan cikan ni'ima ka samu ni'ima sannan kuma ta isa ga ƴaƴanka wa sakhana li Sulaiman riha ka hore ma Sulaiman iska wato kamar jirgin sama yana ɗaukar kayansa na yaƙi daga wuri zuwa wani wuri ha shahar tahiyar ta safe kamar tahiyar yini abin nan wata guda ne warawahu haka nan tafiyar ta marece kuma kamar ta wato daga zawali zuwa faduwar rana wato shahar wata guda wa asalna lahu ayyul kidir wato kenan saboda ya bar ya bar komi nashi don Allah sai Allah ya kore masa wato ya soke dawaki saboda bakin cikin ya ya bari sallah ta kuce masa Allah ya kore masa iska yana ɗaukar shi inda duk ya ga dama da shi da yakinsa. sa har wata iska na har yanzu jiragen sama su kai kamar shi ba domin sa'o'in yini goma sha biyu ne daga ciki akwai rawa kuma akwai gudu wata kun kenan in ya zan tafiya uh, abin nan sa'a biyu zai yi kamar tafiyan mutane ta wata biyu kuma jirgin sama yanzu bai kai kamar shi ba ko ba haka ba mm-hmm. Ah, wa asalna lahu ayna al-qidr mun ka gudanar mai mun ka narkan mai wato idan abin nan eh, gati has fa ya min ma'adanihi yanba'u ka jarin ma'i wato gati yana kira wato yana yana fita kamar yana kamar ruwa na gudana wato wannan gati amfanin sa lokaci wato bakin karfen nan da yake eh, yake saka da shi sai ya sa wannan gati ciki domin ya hana abin nan sulken ba zai tsatsa ba wa'amalin nasi wa'amalin nasi ila yawmi Sulaiman aikin mutane wanda suke yi na sulke tun daga wannan zamani har yau wato yana cikin kyautar da Allah ya ba Sulaiman gare shi an ka koyi wannan sana'a min al-karamati na abin karama allati utiya ha Sulaiman wanda an ka ba Sulaiman ita walaulaha ma lana nuhasu aslan ba don wannan karama ba da nuhas bakin jan karfe da bai laushi ba har abada li'annahu li'annahu qablahu lam yakun yalinu aslan domin gabanin Suleiman ko an sashi cikin wuta bai narkewa la binarin wala bi gairiha da laushi da wuta ko da wani abu ba inda za ka ya narke baki dan kare da sabullah zulkan nan yana yiwa daga bayansa yana yiwa kuma abin nan wato wannan ya nuna zulkar nan daga baya zo hmm. ko wa sakharna lahu min al ko man amalu bayna dai kun muka hore masa wajen aikin aljannu man amalu bayna dai wanda ke aiki gaba gare shi bi izni rabbi da iznin ubangijinsa wato an ka hore masa aljannu suna aiki yadda yake so aikin nan da iznin ubangiji kun gane ko wa man yuzgi minhu an amrina duk wanda ya karkata daga umarnin da muka yi masa na ta'a bai yi bi abin da muka ce ba mu zikihu min azabi sa'id sai mu dandana masa daga azabar wuta fi duniya cikin duniya bi an yadribahu malakun bi sautin wato sai mala'iki ya doke shi da bulala na wuta darbatan tahriqu duka wanda za ta kone shi kun fahimta ko ko ga kenan wato ashe Allah shi ke hore abubuwa ba mutum ikon sa ne ke hore shi ba in ya in ya bauta mu Allah sai Allah ya hore masa abubuwa eh ya na Sulaiman Alayhi salam sai yi zamani tare da babansa ne suna mulki tare ko ko bayan sun yi bayan bayan babansa sai dai akwai duk eh, abin nan kisoshi biyu waɗanda ya taimaki babansa da su hmm. ya maluna lahu ya maluna lahu ma da ya'maluna lahu ma yasha'u suna aikata masa abin da yake so duka min mahariba na ginin masallatai wa qila amniyatu murtafi'a ko kuma yayi masa abin nan su yi masa gidaje madaukaka yas'adu ilaiha biduraj wato za a taka daga abin nan matakai steps sune duraj wata da kuma suna masa mutum mutumai jam'u timsalin wa huwa kullu shay'in masaltahu bi shay'in ko menene wanda kai shi cikin surar wani abu ai suwar yana ana ma surori min nuhatin na daga gaci wazu jajin kuma da abin nan eh, glasses wato abin nan karau wa rukham haka nan abin nan karufa irin waɗannan da ake daɗe da su ni sunan shi eh? marbles eh ولم يكن اتخاذ الصور حراما في في شريعته wato yin mutum mutumai zamanin ba haram ba cikin zamanin sa waje kal jawabi kuma suna yi masa akusa kamar abin nan kamar tafukka jabiyatin wa hiya haulun kabirun kamar wato abin nan kududdufi yashtami wa alal jannati alf rajulin za a cika shi da abinci mutum dubu su taru su ci ya kuluna min ha sojoji ko wace bataliya da nata akushin ta ci wa qudur rasiya sannan kuma da abin nan tuka ne waɗanda yake kafafu sabitatin laha qawa'im suna da ƙafafu, ba a bukatar murhu la ta taharraku an amakina ba su motsawa daga wurarensu. Eh, an eh, abin nan tattakhadhu min aljibali bil yaman wato ana yin su daga duwatsu a yaman yas'adu ilaiha yas'adu ilaiha bisalali wato masu yin abinci sai an aza tsani a taka kun fahimta ko wa qulna amal mun ka ce masa ku yi aiki ya ali dawud ya ku gidan dawud ku yi aiki da tsabiyan Allah ku aikata shukuran godiya lahu gare shi alama atakum don abin da Allah ya ba ku wa qalilin min ibadi shakura amma fa mai godiya cikin bayina kaɗan ne kwarai ai al'amil bi ta'ati mai aiki da ta'a ta shukuran don godiya da nimati ga ni'ima ta kaɗan ne kwarai wanda an ka ba ni'ima sai dan tsammanin da ya kowa shi sai shi fandare

To fara ma kabaina alaihi al lokacin da mun ka hukunta mutuwa gare shi shi dawo da shi Sulaiman wato ai mata wa makasa qa'iman yan mutu ya zauna tsaye ala asahu bisa ga sandarsa wal jinnu ta'malu tilka al-a'mal shaqa kenan aljannu suna nan suna ta aiki ayyuka masu wahala ala adati kama al'adunsu la tashuru bi mautu ba san ya mutu ba hatta akalatil ardu asabu har inda eh, abin nan gara ta zo ta canye sandar fa yi tan, bayan gara ta canye sanda sai ya faɗi sanda ta faɗi ya faɗi shi ma kun gane ko wa ma dallahu ala mauti illa dabatul ardi ba abin da ya shiryar da eh, aljannu ga cewa da Sulaiman ya rasu sai wannan dabba ta kasa wato abin nan garan nan da ta canye sandar shi haka lan hal arda wanda yake kasa ta canye abin nan sanda ta kula ne sa ta hu tana cin wato abin nan sanda shi da wannan ta sanar da aljannu cewa wato Sulaiman ya rasu li'annaha yunsau ay turad wa yujaru bi wato ana kore ana ce abin nan min sa'atu wato domin da ita ake kore abubuwa wato cin wannan sanda har ta fadi shi kuma ya fadi shi yasa wato aljannu sun ka gane ya mutu kun gane ko falan ma kharra lokacin da ya fadi yana abin da matacce ta bayyana shi jinu sai aljanu sun ka gane Allah ka nu ya almun gaib da sun zo sun san abin da afake min wa min huma gaba anhu daga ciki akwai abin da ya gare su min mutu Suleiman ba san Suleiman ya abin nan ba ga abu gare gaba gare su suna kallo ba san ya mutu ba to in ya zan mutuwar wanda aka gaba gare su ba san shi ba ashe sun gane ma da sun san gaibi ma labisu da basu zauna ba fil azabi shadid cikin azab al muhin azaba mai walakantarwa ai al amal shaq aiki mai tsanani lahum gare su li dhannihim anna hayatahu khilafu dhannihim wa sun zaton su wato ta saba ma zaton wato wannan ilmul gaibi ne wato suna tsammanin ya mutu alhali bai mutu ba wa huna yu'rafu da wannan ake ganewa annal jinna la ya'maluna la ya'lamuna al-ghaib wato aljannu ba san gaibi ba allazi huwa aqrabu ilaihim wanda yake yafi kusa gare su wata musu hajatun bihi kuma bukata su ta ta shahu da su basu gane ba faman famin babu aula gairuhu alba'id anhu balle sauran abubuwa waɗanda an nesa gare su kuma babu wata bukata su gare shi kun gane ko wanda ke cewa aljannu sun gaya masa ƙarya suke yi kun fahimta ko wa zalika aidan qabla an yumna'u min sirqaqi sami wannan kuma gabanin a hana suka sata saurare fi sama a cikin sama gabanin wannan kuma suna zuwa su yi sata eh, abin nan su saurari abin da ake faɗa mala'iku don su to su faɗa ma annabawa in sun samu kalma guda su to su ƙara kun gane ko wa ba da umin babu aula eh su faɗa ma abin nan su faɗa ma bokaye kun ga wannan abin da sun kaɗan jiyo ne su to su ƙara ma su faɗa ma bokaye bokaye su samu abin su ƙara ƙarya ɗari da shi to yanzu an hana su ga zuwa sama bayan haka nan kuma ga wannan har abin da tare da su ban sani ba to ta yaya kenan wani zai ce abin aljini ya gaya masa kenan ko zuwan din da suke ma an ruhe. an rufe kun hanta ko sai an damfara eh? <laughs> to ci gaba ثم ذكر تعالى قصة سبع ما أنه ما ما an به عليهم يا da بتي da وهذا أبين الله يمسى نعمة من النعم fa zahabat bayan haka nan ni'man dan ta halaka li adami al-iman wal amal salih don ba su yi aiki ba imani ba ko ba yi aiki na kwarai ba wato kenan in an ba mutum fatal kyauta da wadata wato in yayi imani ya aiki na kwarai sai ya ci gaba in ko ya butulce sai Allah ya karbi to ga na saba'awa nan laqad kana saba'in eh آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. To ga magana saba'awa Da laqad na zai sabayin fi maskanim ayatu akwai wata aya kuma ga saba'awa wato abin nan sune larabawa na yaman an yi musu suna da saba domin abin nan kakansu jaddun lahum min al-aro asalin su wato larabawa ne wato abin nan ƴaƴan ni sunan shi na farko hmm? eh wato bani kahatan wato su suna ciki fi maskanin wato suna da aya ga wurin zaman su ko kuma sakinin wuraren zaman su dalatun ala anna ni'am la tazbutu wannan aya tana nunawar cewa in ala yabba mutun ni'ima ni'iman nan ba ta tabbata illa bil imani wal amali salih sai da imani da aiki na kwarai menene ayar da anka ba su jannata ne anka ba su gona biyu an yaminin wa shimal dama ga hanya da hagu ga hanya an yamini wato dama an yi wadihin wato dama ga eh, eh, abin nan eh, kogin su wa shimalihi da gefensa wa qila lahum sannan an kace musu kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijin ku wanda ya baku washkuru lahu ku gode masa alama razaqakum bisa ga abin da ya baku min ni'imati wato na ni'ima fi ardin saba cikin kasar saba'awa Da an tuminu ku yi imani wa ta'malu amalan salihan ku yi aiki aiki na kwarai bi ta'ati li awamiri shine ku yi ta'a ga duk abin da ubangiji ya umarce ku ta'ala ballatun tayyiba an ka samu su kasar su ta zan kasa mai daɗi laysa biya sabah babu kasar gishiri ciki wanda yake in an shuka kasa ba ta fita duk wato abin nan mai mai kyawun shuka wala ba'ula babu babu abin nan kwarkwata wala zubaba babu kuda eh, babu eh, babu babu sauro babu kuda wala burgusu babu kudin cizo wala akar babu kunama wala hayya ba maciji wa yamurru garibu fiha baqo yana shudewa cikin kasar wa fi thiyabihi qabla in ya taho da kwarkwata cikin tuwahin sa fa ya mutu sai ta mm. mutu na mm, kamlun fa ta mutu ko ya mutu kamlun yana zama zakar eh fa ya mutu min hawa'i hawa to sai ya mutu da ya shigo cikin kasar sai kwarkwata ya mutu ko ta mutu eh eh ana jamba kuma ne don kamlatun guda to ya abin nan wata mutu kenan hmm. to wallahu ko eh, wallahu rabbun ghafurun alhali Allah mai ubangiji ne mai gafara alakun gare ku wal qa'ilu ko wal qa'ilu lahum hadha nabiyyun lahum mai faɗa musu wannan magana na cewa ku gode ma Allah wani annabi ne nasu walam yuzkar amma ba ambaci sunan shi ba shi ke ce musu ku gode ma Allah ga wannan ni'ima da ya ba ku kun gane ko fa'aradu الذين آمنوا اخرج عنهم to shukuri sai suka kauda kai suka ki godewa suka kama yadda suke so wa kafaru suka kafirta fa arsalna alaihim sa'il arim sai mun ka sakan musu geben wato abin nan arim wato na dam wanda an kai musu dan ne ake ce masa komi da Hausa dam da Hausa matarar ruwa eh. jam'u armatin wa huwa ma yamsuku al shine abin da ke riƙewar ruwa min bina'in na gini wa gairihi da waninsa ila wakati hajati har lokacin bukatar shi ai asad wato danna qala qatadatu al-arim ismu wadin eh, ismu wadi saba'in ko rashin suna ne arim kana yahtamu ilayhi masail min al-awdiya wato yabbuza taro ruwa gare shi daga rafuna. da mu radman baina jabalai sun kai gini wato gini mai ƙari tsakanin dutse biyu sun kama sheshe wato abin nan dam waje alu li zalika radmi salasa abwab sun ka sanya masa kofofi uku badu ha fauka ba wasu akan wasu domin lokacin da ruwa ke sama sai a bude kofa ta sama ruwa na saukowa in yayyo kai ya kawo ga ta tsaka sannan kuma haga ta kasa wa kanu yazquna min al-a'la suna shayarwa daga abin nan kofa ta sama har ta kai ga na ƙasa sun mamina sani sun mamina sani sannan ga na uku ala kadari hajjatin gwargwadon bukatar su wato kamin shekara ta abin nan ruwa ya ƙare sai wani sabon ruwa ya zo fa ahsabu sun ka wadata wa kasura amwalun dukiyoyin sun kai yawa falamma kazzabu rusul lokacin da sun ka ƙaryatar da manzanni sallallahu alaihi wa fara sai Allah ya sa uh, tsera wato abin nan mi sunan shi gafiya shi an eh, gafiyoyi su an ka abin nan su aka ba iko akan su fa na kabata irada sai suka huje dam ɗinnan. ai arsalallahu sayla wadihim sai Allah ya sako geben abin rike da abin da ambata faqata al-aram bi wasidatil sai ya kace wannan dam ta hanyar nan wanda yake suna gafiya kun gane gahiya ita ce abin haddama shi kenan duk abin nan dam ɗin ya rushe wa dakhala sailu alaihim bayan haka nan wannan dam kuma sai ya sako ruwa duk akan gidajen su eh, wa wa idafatu saili ila al-arim min haythu kana eh, mamsukan bihi abin da yasa an kace sailul arimi domin wata shi arim din dannin din shi ya ruhe shi ya tsare ruwa wa min haythu annahu qata'ahu wa galabahu wa dakhala alaihim kuma wata shine ya abin nan ya ya sake ruwan ya kace ruwan daga gare su wa galaba kuma daga baya shi ya rinjaye ruwan kuma abin nan daga baya ruwa lokacin da ya saki shine an ka yanke wato kenan don haka aka ce mai sayyidul arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn bayan haka nan matsayin gonakin can nasu biyu wanda yake akan gehen eh, kogin su mun ka musanya musu da wasu gonaki biyu da watai ukulin masu dan abinci dan kadan kam din wanda yake mai abin nan mai ɗaci abin abin ya itace masu ɗaci wa asalin sannan kuma da iken goriba shi suke ci kun gane ko zuwa tarfa ya kama da abin nan goriba illa annahu adam minhu yahi goriba girma tulan ga tsawo wa minhu irtikaza min bar rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga irin wannan an kawo annabi abin nan mm, mm, eh, minbari na na na na ba da eh, giginya wa waraquhu ka waraqil tarafa'i wato giginya kenan wa shay'in min sidrin qalda wani abu na magariya dan kadan shi ita tsaya da zaki wusifa bil qillati wato ai mai sifa da kadan li'anna samarahu wa huwa nabqa ya'yansa ya'yan magariya ya tibu akal hutti ne yana da dadi wani zai gurasu fil basatin don haka nan ana shuka cikin gonaki ne wal dalu sinfun minhu akwai wani nau'i da yake ce madal nau'in magariya ne Eh, walakin samaruhu galla wato masu nema ne la tukalu asala amma ba a ci ba a cin su ko abin nan ko kurna da abin nan to wala yantafi wala yantafi bi waraki ba a cin ganyen sa fi gasal al-aidi ko wala yantafi bi warqihi eh, fi gasal al-aidi ko amfani da wankin hannuwa ba a yi da shi wa yumkina an yakuna huwa al-maqsud huna yana yiwa wato shi ake nufi nan baya abin akwai magariya wanda ake wanke hannu mai kama da sabulu in mutum ya samu ya mai ta gari yana iya mai abin nan wankin hannu ya yi ko wanka da ita eh? eh. zalika jazainahum wannan musanyawar da mun kai musu zalika wannan musanya suna cikin ni'ima mun ka musanya musu ni'ima nan ta komo dan abinci kaɗan mai ɗaci sai ɗan kaɗan na magariya wannan musanyawa mun saka musu da shi ma kafaru saboda kafircin da sun kai wa hal nujazi illa al kafur shin muna iya sakamako muna yin irin wannan sakamako sai mai yawan kafirci duk wanda mun ka ba ni'iman mu ya yadda mun ka ce to haka za mu yi mai sakamako kun gane ko to ci gaba Allah tsare mu halin su in mutum ya tashi zai tafiya daga yaman ƙasar saba'awa zuwa sham wato mun ka sanya ruwa mai yawa wa shigar da ƴaƴan da itace wa hiya Sham, wato wadda muka wa albarka da ruwa da itace wato ita ce ƙasar sham Allah ya tsiru na ila halin tijara domin mutanen yaman suna zuwa sham don fatauci sai mun ka sanya ƙuran zahiratan garuruwa waɗanda yake kusa da kusa mutawasila waɗanda yake sun sa'ar da juna min yaman ila sham ya raba da hadin ba ko ina mutum ke tafiya daga wannan gari zuwa wannan gari kana kamin ka bar wannan gari ka kai wannan gari karu biya don kusan su fa hiya zahiratun li ayuni aliya kamar bayyana suke ga idanun masu tafiya ai mat an ko aw rakibatun ne tsari ko masu tafiya kan hanya zahiratun lisa'ir fi suna bayyana suke ga mai tafiya ciki gair ba'idatin amma salikin wata ba kuma nesa suke daga wuraren hanyoyin da suke bi ba wa qaddarna fiha sayra mun ka qaddara wa tafiya ciki bi haythu yaqiluna fi wahidatin wa yabituna fi ukhra masu tafiya yan sun tashi sun ka kwana nan su tafi nan su yi baccin rana su tafi nan su kwana ga wuri ko ina abin hotel ga sunan abinci ilan intihai safarin har wa tafiya su babu wahala wala yahtajuna fi ila hamlin zadin wa ma'in ba su bukata abinci ba su bukata ruwa wa na sannan mun kace siru fiha layali wa ayyamu aminin ku yi tafiya cikin kasar garuruwa da kwanuka aminin kuna amintacci babu wata wahala ai la takhafuna ba ku je tsoro fi cikin dare wala fi naharin domin ba mace zai babu ko da eh, sauro babu wal sublu wal manazil amina hanyoyi da gidan wuraren kwana duka amintattu ku tafi fa qalu ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات to da sun kaga suna cikin irin wannan ni'ima fa qalu sai ce rabbana ba'id baina asfarina ya ubangiji ka nisan ta tsakanin tafiyoyin mu zuwa sham wato garuruwan nan a halaka su a bar abin nan tafiya shi zan sai mai iko kawai amma da mai iko da talaka duk dai ko ana tafiya cikin jin daɗi ij'alha mufawiza ka sanya dazuzzuka ne ta tsawalu ko don su yi nisa alal fuqara ga talakawa bi rukubi rawahil don masu iko su ta su ce samu riba da yawa wa hamlu zadi da daukar guzuri wal ma'i da ruwa fa bada ru'an ni'ima saboda haka wato sun kai girman ka da ni'ima an kace a ah, har talaka kowa ya ta jin daɗi sai dai mai iko ya ta yi ce to ya ci riba da yawa wa zalamu anfusakum sun ka zalunci kawunan su bil kufri da kafirci sun ka kyabin da Allah ya ce fajalnaha ahaditha sai mun ka mai da kasan nan da ni'iman nan tatsuniyoyi wato ya zan labari kawai eh fajalnahum ahaditha mun ka mai shi hira wato mun ka mai shi laburra kawai liman ba da hunga wanda abbayan sa fi dalika wato ya zan abin nan hira kawai wa mazzaqana kullum mazakin mun ka kekkece su ko wace irin kekkecewa ay farraqnahum fil bilad su ma duk sun kawatse daga garin ya yi wata ƙasa kullu tabriq wato dukan rarrabewa ay tabriq la yatawaqqa'u ba'dahu awd awd ittisali sun kararraba rarraba wanda yake ba a tsammanin su ko musu sabi qala shadi fa lahi qatil ansaru ay al aus wal khayr bi yasrib mutanen madina aus da yasrib suna cikin mutanen abin nan suka tashi daga yamma sun ka koma madina wa ga sani bi sham sannan sa sun ka koma sham azab su kuma sun ka koma amman ga ta can wajen bakin teku ah, wa khuza'a bi tahama sannan khuza'a sun ka koma tahama Wata kenan wajen abin nan ah, wajen jidda da wannan da zuwa makka wa kanat la'in eh? a'a wato in ka wuce yaman ah, ka san yanzu inda yake akwai abin nan tun ba inda inda sarki kabusa yake wato eh, ka san babul mandu inda inda radisi ta shiga wajen farisa to yankin yankin yamma shine shine nasu daga cikin kasar larabawa wa kanat al arabu tadribu bihim tadribu bihim al masal wato larabawa na buga misali da su fa yuqalu tafarraqu ayadi saba sun rarraba irin rarraba ni'imomin saba'awa kenan sun wace ba su koma haduwa wa ayadi saba ai mazahibu saba wa hawa wato sun rarraba irin rarrabar wato ni'imomin saba'awa ba su koma haduwa har abada in an ga mutane sun wace sai a ce musu tafarraqu ayadi eh, saba ثم أقبع عن ذلك تعالى بانك أنك أنك جاهن كلمتاني أنك شيء وقال إن في ذلك لآيات وأن أبوها na da an kawa saba'awa bayan ni'ima sun ka koma cikin talauci bayan talauci sun ka ga abin bai yiwa suka watse watse wanda ba a koma haduwa to akwai ayoyi na waɗanda ake kula da kulli sabarin ga dukan mai hankuri anil ma'asi ga barin zunubi kuma ya hankuri ga da'a ga Allah shakur mai godewa ala ni'am bisa ga ni'imomi ay al mu'min alladhi yasbiru ala al amal salih wa wannan ayoyi ne ga mumini mai hankuri ga aiki na kwarai mina ta'atu wa tarkil ma'asi shine shi bi Allah kuma shi bar abin da annazunubi kun gane ko to fa yastamiru ala zalika kuma shi dogi akan haka nan fa yazbutu wa mudinihi wa dunya saboda haka tsayuwa addinin sa da duniyar sa duk sai su tsayi eh. eh. yana nan har abada kullum qur'ani ba yana faɗa mana don tatsuniya ba yana faɗa mana don mu yi koyi da shi to ci gaba laqad saddaqa wanda ƙarfe da ƙalan iblis zannahu wato iblis ya karkatar da zatonsa gare su ya ce in ni ruɗe su ne ce wanda a ni'ima ta ku ce ba kamar ku abin nan ku yi takama ku yi ƙoƙarin ku hana talakawa za su bi yayi sun kai wato ba ya garkatar da zatonsa ba ya garkatar da zatonsa a kansu fattaba sai suka bi shaitan kun gane ko abin nan kun ai waje da hu sadiqa ya samu zatonsa mai gaskiya wa sadaqa wa sadaqa bi tahi fi dhannihi bihim wato yayi gaskiya ga zaton da yayi musu fi zalika illa illa fariqan min al-mu'min sai wasu yan jama'a daga cikin mu'minai su kan basu ji shi ba lil bayani ay humul mu'minuna lam yatabu ba su bi shi ba yana yi waki da sauransu ne na dan rage cikin yaman yana yi wa sauransu ne na rage su da sun kawo daga sun ne suka iso nan ko kuma da inke talaka sun yi motoci da wannan don ne talaka zai zama wani abu ci gaba wa ma kana to ma kana lahu alai min sultani shi shaytan lokacin da ya abin ya ja su ga wannan bata ba ya da wata hujja wanda ya kawo musu ba wani dalili ya ja su da shi ba balle su ce eh ya dauki hankalin mu illa kun illa na alaman yumin bil akhir sai dai mun ba shi iko akan su don mu san wanda ke imani da Allah mai mafi bin cikin ga wanda yake kuma yana cikin shakka gare ta domin babu magani ga shaitan sai ka bi abin da Allah ya ce shi dai kun gane ku fa nujazi kullu minhuma musaka mu kowane daga ciki wato wanda ya bi da wanda bai bi ba ay man ittaba amrana bil burhan wanda ya bi hujjar mu wato da wanda ya bi mu da da abin umarnin mu da dalili wa man ittaba shaytan bi igwa'i kuma da wanda ya bi shaytan alhali shaytan ya halkar da shi ala hawa bisa ga son zuciya shi da burhanin babu wata hujja dan mu ga mu bambanta wa rabbuka ala kulli shay'in Ubangijin ubangijinka ya muhammad mai tsaro ne ga dukan komi raqibun mai tsaro ne wa qadirun mai iko ne ala mani iblis ga hana wa iblis an daga barin su wa ma zalika sallatahu alaihim duk da haka ya bashi iko akan su li ya tabayyana ma zakarahu ta'ala don abin da ya ambata ya bayyana na kwarai su hita mu ya gusu hita kun gane kun to sun maraja siyaku ya ku hmm? To sun za a ku bil khitab lin nabi an ka komo ana magana ga annabi an gama magana abin nan saba'awa da abin da ya shahe su to sannan an komo ga annabi kuma li yad'u dan ya kira al'umma shi ila tauhid al zuwa ga tauhidi wanda a tsintsa wa li lahum kuma ya bayyana musu annahu la yanfa'uhum shay'un ba wani abu wanda ke amfanin su illa hu sai tauhidin nan kawai kada ta Allah kawai fa qala ta'ala Allah yace qul eh, qul lad'u za'amtum makafirai ko an bai ko ku tirai waɗannan da kun kariya na cewa za su amfane ku abubuwan nan da kuke bauta ma kuna kiran su don su amfane ku ku kirawo su min dunillahi wanda dai ba Allah ba wato icce ne sassaƙe ne shehi ne duk dai wanda ake kira gaira ku wani sa liyan fa uku nan su amfane ku bi zalikum gariya ku qala ta'ala fi sai Allah ya ce la yamlikuna mithqala zaratin duk wanda an ka kira ya wanda ba Allah ba to ba su iya mallaka azarra su sama wata cikin samai wala fil ardi ko cikin ƙasa duk wanda ba shi ba bai mallaki gurgudun azarra ba cikin sama da ƙasa wa ma lahum fihi ma shirkin kuma ba su tariwa tarewa to istiqlalan bai mallaki komi ba haka bai da tarewa da Allah ga komi cikin waɗannan abubuwa kun gane ko wa ma lahu minhum min dhayr sannan bai da mai taimaka wato kenan duk wanda ba Allah ba bai da komi istiqlalin shi dan ya ce wani wannan nawa ne na idai bai da shi komi ne ko da gurgurun azzarra sannan kuma bai da bai da kamfani tare da Allah kun gane ko ko shi zan lebar ma shi aiki ba bai ba yarda ba shi ne ba ma da humin humin yi ko shi zan lebar shi aiki ba yarda ba eh, kun gane ko don wala tanfa shafa'atu wala ta fa'u shifa fa'in kuma eh, abin nan kamun kafa wurin Allah ba shi amfani ba ceto bai amfani sai wanda Allah ya ce a ceta Sala, raddan li qaulihim anna alihatun tashu indahu wata wannan don a yi raddin a hana magana su da ke cewa abubuwan da suke bauta ma za su cece su a'a ceto wurin sa bai amfani illa liman azina sai wanda Allah ya yi izini a yi mai ceto kun gane ko ai illa li shafin azina lahu fi shafa'a sai mai ceto wanda Allah ya masa izini ya ce ciwa ne fashafi wal mashfu'u la yazalani da mai ceto da wanda ake wa ceton ba su gushewa ya tarabbasa da kowane na jira mi za a yi mai ceto bai iya cewa in ceci wane sai an ce kai ceci wane sannan shi kuma wane yana jiran ko za a dan shiga Allah sa in shiga kun gane ko wai ya tawakka animaliyan kowane na jira mi za a yi tsawon zamani kun gane ko fazi'ina wajilina su duka suna masu jin tsoro wajilina masu jin tsoro hatta idza fuzza an qulubin har lokacin da anka hirgitar da zukatan su duka ai ku shifa an hal an anka bayyana tsoro wato da tsoron yana yana boye kowa na tunani to sannan kuma a hito da boye eh, tsoron bayyane bil azani wato ai kira fi har bi kalmati ya takallamu bi harabul izzati Allah shi magana wanda yake kowa zai ji tsoro bi laqil izni wato eh, ba da iznin nan qalu sai mutane wasu ce wasu su ce ga sashi istimsharan don jin daɗi wato abin nan kenan da ana kowa na shiru ya ya abin nan to sai a kawo kalman nan ta za a yi ceto sai wasu ce ma wasu ma ta kala rabbukum ni ubangijin ku yace haka ya faɗi gaskiya kada azina ya yayi izini wato ga ceto yanzu alhamdulillah wa huwa al-ali shi an madaukaki ka khalqi ga bisa ga halitta shi bil qahari al-kabir shi an mai girma eh eh ne Eh, eh. illa ba sai wanda an ka yarda ka san ka shiga wanda an ka yarda to yi roƙon saka ka gane to eh, ma aljihu Thank <laughs> you. To kulka ce man yarzuku min samawati wane ne ke baku abinci daga samai da ƙasa bil matsayar ga ruwan sama wane ne ke baku abinci wal ardi haka nan ga ƙasa ka ce Allah shi ɗaya ne ke baku abinci ai ne yaqulu wato in basu faɗa ba to ka kai ka gaya musu kace babu mai ba ku abinci sai Allah wa inna aw iyyakum mu ko ku wato ɗayan biyu mu ko ku la ala hudan yana akan shirya wa fil lalani ko cikin bata bayanan bayyananna wato wani na cikin bata wani na cikin shirya kun gane ko ai wato cikin bata na sun makalahu bainal harfaini wato an ka saba tsakanin harafi biyan ka ce mu ko ku domin wato in kana kiran mutum zuwa ga ga addini kar ka jingina shi shi ɗaya zuwa ga halaka sai ba Allah ya sani ni ko kai ban sani ba amma dai taho ga abin da Allah ya ce kaga zai saurare ka amma tun da farkon kace masa kai batacce to bai sai ya abin nan na sai ya gudu li'anna al-mutadi kaman sa'ida manarin domin duk wanda ya shiryu kamar ya hau abin nan wani bene ne yanzu yanzu al'asha yana ganin abubuwa wai ta tsallawa alaiha yana cin kansu don haka ya zan ala hudan wanda ake yayi akan shirya yake aw fi lalayin amma wanda a cikin bata shi shiga yayi kamar ya shiga cikin daki bai san abin da yake yi ba ah, aure ko aure ah, aure kiba jawadin ko ya hau doki ya kudu yana sukansa sai sai ta inda ya so waddalu shi ko batacce ka annahu mun muna mun ga kamar ya nuta zai da labin cikin dukkan murta bai san inda za shi ba to ya bace dama zai yi ko hagu wala ya rashe bai ganin ko kuma in ya ki kuwa ya san dama a akan bata yake duk wanda ya san wato yana akan gaskiya ko da bisa ga kuskure dai yake amma yana tsammanin gaskiya ce in an ce taho a yi muƙabala zai zo a ce in an ce a taho a yi muƙabala yake ban zuwa kada a yi kada a yi wa'azi don a ji ya san ƙarya shi ke yi in ba haka nan ba nabi kun gane ko Allah sauƙaƙe eh? Eh. Eh. ya sannan kuma ya tashi yana zuwa ƙasa ƙasa yana lakta abin da ya gano cikin wata har ya kai ina da mani ko masar ko abin masar yana cikin ba da lakta shi sai ya ji ana kiran sallah sai ya tsaya ya saurara ya tuna wancan sauti da ya ji a cikin um, wata bai san ko daga ina yake ba yanzu ya ji sauti irin sa ya ce wancan sauti wani iri ne an ka ce kiran sallah ne ce na ji shi cikin wata aka kawo aka fassara masa shi ya ji ya ji ma'anarsa aka ce wata abin nan shine musulmi ke kira zuwa gare shi wannan shi yasa ya musulunta wato bayan da ya musulunta sai Amerika da yana yi musu aiki sai suka da shi wato an yanzu an ɗebe suna ne daga cikin masu zuwa ga wasu taurari wato wannan ya nuna gaske shi dan da bai san mai kiran sallah bai san kiran sallah ba ka gane ko hmm. ah, eh, ka ce man yadu kuma to kun ka ce la tusaluna amma ajaramna ku waɗanda ake kira zuwa ga addini wato in ba ku karɓa ba ba za a tambaye ku ga laihin da mun kai ba wala nus'alu amma ta'malu mu ma ba a tambayar muka abin da kuke aikatawa li anna bari'una minkum da mu mun baranta da gare ku ba abin da ya haɗa mu da ku wa bihi insafu akwai adalci na haisu aznadal ijram ila nan da yace abin da mun kai laifi ba za a tambaye ila al-mukruhat addini kuma an abin da shi aikatawa ba za a tambaye mu ba kun gaba ta yace in nayi mai laihi ne ba za a tambaye ku ba ko kuma aikin da kun kai ba a tambaya ku gaba ta su masu laihi ba ne kun gaba ta wannan ya nuna kenan dai wa'azi wato yana bukatar abin nan mutum ya koye shi to ci gaba to kul ka ce yazmu baina rabbuna ubangijin mu yana tarawa tsakanin mu ranar kiyama thumma ta baina bil haqqi sannan shi hukunci tsakanin mu da gaskiya fa da sirrul muhiqqin al janna ya sanya waɗanda kan gaskiya ya sa cikin aljanna wal mubtilina nar waɗanda ke kokarin su bata gaskiya su kuma yana sanya su cikin wuta wa huwa al fattahu al alim ubangiji shine mai hukunci al alim masani bi ma ya hukunci ga abin da yake hukunci kul kul ka ce aruni allazi alhaqtum bi kun nuna min waɗanda kun ka riskar da Allah wajen ibada shurakawa ta sun zan abokan tarewa gare shi duk wanda kuke bauta mu tare da Allah kun mai sai shi wato kun riskar da shi da Allah har kuna bauta musu tare ku nuna min su kalla a a hawa to ba su Ah, bal huwa Allah wa wato babu wani abin bautawa sai shi Allah kawai al-aziz wanda amma ba yi al'amarin sa alhaki mai hikima bi da tsarin al'amarin sa ولا Allah baya da abokin tarewa ba wani abokin tarewa wanda ke kowa tare da shi cikin mulkin sa ta hadi an shuraka nan an yi abin nan takara wato ga abin nan da cewa Allah baya da abokan tarewa al-mazkumi na wadanda an kariya akwai kuma akwai tsawatarwa mai tsanani wata bi da cewa akwai abokin tarewa ga Allah wata ta anil kalami kuma da rumatar da su hana su magana a tambaye su tambaye da ba su iya bada ansa wal jawabu wato anil anil anil jawabi ko ba su iya magana ko ba su iya yin abin nan wal jawabu wal jawabu isbatun li uluhiyyati jawabi shine tabbatar da cewa Allah shi da abin bauta bautawa ta'ala wal madhu lahu bil izzati kuma shi dai ya kamata a yaba da cewa shi da buwaya wal hikma kuma shi da hikima wa ma na kalamin lahi in fasahar Allah rabbil alamin wanda yake ubangijin talikai cikin magana guda yan gajera amma in an ce ai bayanin ta Allah ɗaya san iyakar abin da za ta kursa to ci gaba tun mu bayyana. ga ayar da a tafi Allah ya bayyana daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wato mansabin nabi allazi ko sallallahu alaihi wasallam wa mawqifin ladina kafaru bima ja'ahum bida matsayin waɗanda sun ka kafirta ga abin da ya zo da shi wa ja'ahum yawmal qiyamah ko jaza'ahum yawmal qiyamah kuma ya faɗi sakamakon su a ranar kiyama fa qala yace wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas ba mu aiko ka ba fate gaba ɗai ga mutane fate zuwa ga mutane gaba ɗai wato wannan ita ce abin nan ita ce daraja wadda yake ba taɓa ba wani mutum ba cikin duniya a ce an aiko shi ba ɗebe kowa ba kun gane ko a sannan bashiran linnati wato bashiran wato ne mai bushara da aljanna ga waɗannan imani nadirin mai gargaɗi da wuta ga waɗannan sun ka ta na cewa za su shiga cikin azaba walakin aksar nasu amma mahiyawa mutane waɗanda an ka ba sun ka baligai da masu hankali la ya alamun ba sani ba san matsayin ka ba al'ali madaukaki walau arafal munkiruna zalika da masu musun darajar ka sun san darajar ka la asra'u ila iman da sun yi gaugawa zuwa ga imani wa ta'ati da bi lima ta bi ga abin da kake umarnin su ashe kenan wanda ke daukar magana annabi da sauki bai san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ba wasa bane a to ci gaba waya kunu to kafirai maimakon suyi imani waya na sai suna cewa don izgili mata hadal wa'adu yaushe wannan wa'adi ke zakuwa na cewa za a yi azaba in kun kuntum sadiqin in kuma biya muhammad kun zan masu gaskiya yaushe wannan azaba za ta zo haka suke cewa kullakum ya yawmi kul ka ce musu lakum mi'adu yamin kuna da ah, alkawalin yini wato na cewa akwai wani ne wanda zai zo muku wanda yake ciki wato Allah zai bayyana muku wannan azaba la tasakiruna nu sa'atan ba ku jinkiri gare daga barin sa sa'a guda wala tasaqadimuna kun ba ku gabata alaihi gare shi wato shine ranar kiyama wato ba ku iya sauri ku tafi lokaci bai yi ba in kuma lokaci yayi ba ku iya jinkiri ku ce sai sai an jima mu wa qala alladhina kafaru الذين wa qala allazina kafaru waɗanda sun ka da daga cikin mutanen makka sun ka ce lan nu'mina bi hada alqur'ani har abada ba za mu yi imani ga wannan qur'ani ba wala bil ladhi bayna yadayhi ba shi dai ba dun littafin da an ka saukar gabanin sa ba mu yarda ba ba za mu yi imani da duk abin da an ka saukar gabanin shi ba ai ta kaddamu abin da ya gaba kamar taurata da injil addalain alal ba'd wanda yake sun yi ishara zuwa ga tashin kiyama kamar yadda wannan da qur'ani yayi li inkarihim lahu wa ba mu yarda da shi ba mu yarda da doyen abin da ya kama da shi ba subhanallah walau tara da ka gani ya mai karatu ko kuma abin da an kai Allah ce ma annabi da ka gani idh zalimuna lokacin da waɗannan masu zalunci suke mawquhuna inda rabbihim suna waɗanda an ka tsayar gaba ga ubangijinsu yarjo balu ila balil kauna sashe na mai da magana zuwa ga sashe yaqulu alladhina waɗanda an masu rauni cikin su mabiya suna cewa lil ta kabaru ga waɗanda a shugabanni waɗanda masu girman kai sai ce lola an da kuna mu'min ai ba don ku ba da mun zan mu'min ne ku kun ka hana mu imani kun ka tattare mu kun ka abin da kun karkatar da maganganu ba don ku ba da mun zan mu'min ne kun gane da kaga wannan lokaci da kaga mugun gani Allah ya sauka qala alladhina to qalan ladina takabbaru masu girman kai wato shugabanni su ko su mai da ansa su mai da martani lil ladina tulifu ga mabiyan su masu rauni sace ana sadanna ku Allah guda mu mun ka hana ku shirya ba da ku bayan shirya ta zo muku mu ne mun ka hana muku bayan shirya ta zo gare ku bal kuntum mujina a'a ku ma ku dai ne ku ma masu laifi ne da mun ka faɗa muku mun ba ku hujja tunda ban ba ku hujja ba kenan me Allah himu wa mun wada dai kun bi da mu da ku duk ɗaya kenan kun ga an ka ce musu masu rauni domin masu rauni hankali ne ko masala ta duniya ba sani ba eh? Eh, ko maslahar duniya ba sani ba biya ɗaya suke yi na Allah sauƙaƙe masu girman kai ga wasan su sun san amfanin su na duniya suna ci akan su eh, don haka suke kokarin kakku gane to ina ne wa qala alladhina takabaru لن تسمعوا بل مكر الليل والنهار إذ تابوننا qala alladhina zulibu wada masu rauni mabiya kenan suka ce lil ladina takabru ga masu girman kai kullum waɗanda shugabanni gabanin sune masu girman kai don kokarin danne su suke kada su gane kamar yadda ake cewa yanzu kada ayi wa'azi akwai abin kunya da ya wuce wannan cikin duniya ni a dalili in abin nan baya da kyawu ka tashi ka gyara sai ka ce ka ayi ka a ma abin makirfin kai ya kai nesa ka talakawa na su ji su su hanɗare Allah ya sauƙaƙe wa qala alladhina tulifu waɗanda sun ka aka raunanar suka ce lil ladina suka ga waɗanda sun kai girman kai sai ce bal makarul layl wannan a a ku tuna makircin dare da rana wato shawarar da kuke kuna haɗuwa ɗakuna ɗakuna kuna shawara kada a yi wa'azi kun gane ko in samu runa na lokacin da kuke umarnin mu annaka hurbillahi mukafirta da Allah kuna cewa kakku bi kakku saurara wannan shi allah lahu andadan kuna cewa mu samu Allah abokin tarewa wato ku tuna wannan lokacin da kuke yi to yanzu ku ce muna ba ku kubar da mu ba shikenan da sun ka hadi wannan magana wa asarun nadama su duka sun ka ɓoye nadama su waɗannan sun kai shiru waɗannan sun kai shiru kun gane ko lamara ul azaba lokacin da sun ka ga azaba gaba ɗaya kowane ya ɓoye nadama shi a faha kullum an rafiki an rafiki kowane ya ɓoye nadama shi daga abokin tarewa shi ga abokin tafiyarsa makafata ta'ayyir don ka wani aibanta wani rafiki shi waja'alna al-aghlala mun ka sanya kukumma fi anaqil ladina kafaru ga wuroyin wadanda na kafirta sai Allah ya ce to shikenan da shugabanni da mabiya duk dai a sa musu sarkoki ga wuya ko wani a sa mai kukumi ga wuya fihi wal zahir makanul munmari wato an an sa izmi bayyananne matsayin wato maimakon an ce an sa hukumi ga kansu sai aka ce an sanya hukumma ga waɗannan kafita don a nuna duk mai wannan irin aiki haka a hukuncin sa hal yujzauna shin ana musu wani sakamako da wani abu a'a illa ma kanu ya'malu sai abinda sun kazo suna aikata a cikin duniya kun gane kun gaskiya wato babu abin kunya wanda shi wannan a ce a hana wa'azi ko ko ba ayi kaza ba ko kada a faɗi kaza ku dai ba a ce wai kada a faɗi littafin waye kada abin da shehin da aka gabata da wanda adda rai da wane ne duk kada a taba shin akwai haukar da ta wuce wannan cikin duniya Allah Allah saukake kuma ya tsare mu daga musiba ذكر تعالى موقف المترفين fi kulli ummatin bayan haka nan ga matsayin masu jin daɗi ga kowace al'umma ba wai al'umma musulmi ba duk masu jin daɗi ga yadda suke faɗa kada ayi wa'azi ku saurara ku ji fa qala yace hmm. To ku saurara ku ji. wa ma arsalna fi qaryatin ba mu aika cikin wata wani gari ba min min nadirin ba mu aiki wani mai gargadi ba illa qala mutarafuha fa ce waɗanda ke jin daɗi ga garin nan sun ce wato masu jin daɗi inna bima ursiltum bi kafirun mu masu kafirci ne ga abin da an aike ku da su ba musu ba musu wa'adin naku ku yi shiru wa qalu hmm, a ba magana butulci bane ba musu kar a faɗa muna Aa, ah, ba magana butulci hmm, wato su sun abin nan sun koye nema Allah ba suna ganin kamar in an gane wannan ni'imar da suke samu akan jahilcin mutane za ta za ta gushe hmm. wa qalu wa qalu na wa qalu kuma suka ce nanu aksaru amwalan mu mun kai yawan dukiya wa auladan da yaya bisa ga wannan da an ka aiko sun haɗa mai ma'amala ga waɗanda sun kai imani fa nanu akara min wata masu biya shedanu ɗaya ne yara mu ne masu ni'ima wa ma nanu bi mu'azzabin ba mu zan waɗanda ake wa azaba ba mu ne manyan mutane to qul Yeah. ويا قدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل واتو كتب كتب مسو واتو النبي wato in an ce annabi yayi wato an wa al'umma shi kenan magana kace inna rabbiyal su rizqa ubangiji na yana cin hidawa arziki liman ya shawo ga wanda ya so don ya jarraba shi wai kadir kuma yana kuntatawa ashe wai gudun kada a gane ka rasa samun abin da kake samu kada ya ɗauke ka ka hana wa'azi domin shi arziki abu ne ga Allah yana yana bayar da shi ga wanda ya so wato ko an yi wa'azi ko ba yi ba Waye kadir kuma yana kunkunta shi ga wanda ya so kun gane ko walakin akthar nasu, amma mahi mutane la ya'lamuna zalika wasan haka nan ba wa yaz'amuna anna annama daral bazd huwa shara suna tsammanin wanda za a abin wanda za a ba wadata ya samu wata daraja wal karama wato wani karimci ga mutane a dora ganin girmansa wa madaru taliki ko makomar wato kuntatawa ko alhawan wala kati wa zulli da kaskanci wala yadruna anna al-awwala kathira ba san wadata yawa tana da yawa ga waɗanda yake ga haihuwa ba su da wata daraja kun hanta ko kathira ma yakunu bi tariqil istidraj kuma da yawa kuma ake ba mutum wadata don istidraji wato ayi don ya halaka gare shi a ba shi wadata don wadata nan ta zan halaka gare wasani bi tsari al-ibtila ko ko a kunkunta ma mutum don a jarraba shi wa rabu da shi ya hakuri Allah ya dauka darajar shi kun gane ku to ci gaba